amincin Allah su tabbata ga ubangidan halittan Allah baki daya wato sayyidina sallallahu ina so in sanar da yan uwa masoya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa na karbi Google AdSense verification dina wanda kamfanin YouTube suke turowa daga kasar America domin verification wanda za a fara biyan ka kuma za ka fara cire kuɗinka da ka tara a cikin YouTube ɗinka. wannan ma wata babban dama ce zuwa ga ilahi da masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkanin 'yan uwa so kuma za mu sanar da al'umma hanyar da za su bi domin mallakar wannan google adsense verification din domin bayan da za a youtube su biya ka idan har ba su turo ma da wannan saƙon daga ƙasar Amerika ba Nagode. gode Allah su tabbata ga ubangidan halittan Allah baki daya wato sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ina so in sanar da yan uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa cewa na karbi Bubble AdSense verification dina wanda kamfanin YouTube suke turowa daga kasar America domin verification wanda za a fara biyan ka kuma za ka fara cire kudinka da ka tara a cikin YouTube ɗinka. wannan ma wata babbar dama ce zuwa ga ilahi da masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkanin yan uwa so kuma za mu sanar da al'umma hanyar da za su bi domin mallakar wannan google adsense verification din domin bayan da za a youtube su biya ka idan har ba su turo ma da wannan sakon daga ƙasar Amerika ba a gode